بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا يا رب العالمين يقول السلام عليكم ورحمة الله kakar sun da gobe da Allah subhanahu wa ta'ala daga Makka zuwa Madina dia shekara kepada dubu Allah subhanahu wa ta'ala. to yanzu kan ma za mu taɓa gwada abin da ya sauwaka mana cikin suratun da za ta aya ta nawa na talatin da ɗaya aya talatin da ɗaya na aya talatin Allah tabaraka wa ta'ala idan ba mu manta ba ko kuma mun manta kuma mutuna cewa ita wannan sura ta sa'i mafi yawan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ah, wa bi asirta wa fi ne kare hakkin ma'amalai musamman marayu da mata sun fi kowa da cikin al'umma akwai sauran wa'yansu masu rauni amma dai rauni wa'yanda ya bayyana a rana da haka muke bin jikin da aka ɗan آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه. بسم الله الرحمن الرحيم آه. فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله تبارك وتعالى يقول تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن كنتم من من أبدا جنة عليه kuka nisanci أبوه ko kai ko kwafiyarbai waɗanda aka yi a zaba a kai waɗanda hukunci ya sauka a kai waɗanda na ya zo da hukuncin haji a kai kamar kusan kai kamar zina kamar tata duka waɗannan manya-manyan da zai abdullahi bin abbas ya ce manya-manyan da zai sai ka dinga kirga za ka samu wajen zai kusan ɗari bakwai kusan sun kai ɗari bakwai manya-manyan in ka nisance su ko kuka nisance su nukantar an kun sayi a za mu kankare muku za mu gafarta muku ɗan ƙanana ƙanana a sabaka za mu kankare muku ɗan ƙanana lullu mutum muku aikata wani aiki wanda yake na zurfi da ɗan ƙarami ne da kun aikata wani aiki a alƙairi sai ya tsara wannan aikin da yake da ba ku da zurfi ko da ba ku ce su ba ba kun aikata zurfi na kallon wata mata da ba za ta ba mu muharramata ba kan kallo ɗaya an gane wannan ko lokacin da azumar da yake da wala kallon da azumar an gaba da haka wannan lokacin da kai irin wannan dan karamin dalilin daga zuwa da asar da kai alwala ta sunna tun asar an gaba da maka wannan haka dai tsakanin kowace sallah da sallah haka ne tsakanin kowace juma'a da juma'a to haka addini ke tsakanin kowace ramadan zuwa wani ramadan ne kafara ne da kananan kurakurai da ake aikatawa Allah wanda mun gafar da mu kuma wani da kira kuma za mu shigar da ku madafara mun kare ma mafiya kyakkyawa mafiya ne idan mun ce gidan aljanna ya Allah ka sanya mu cikin gidan aljanna Allah ka sanya mu قال يتجمر الأسياق إلى كل المنهيات والمأمورات للإرشاد والتقوية وتقوية المجتمعين. في الله تبارك وتعالى يكتب محمد صلى الله عليه وسلم da kuma waɗansu ababe da ake umarni dan kai mana nuni da abin da ake so ne sannan a shiryar da mu da abin da yake mai amfani da zaman ɗan adam wanda yake mai amfani da sutura ɗan adam babban abu mai amfani shi ne sai da adalci da ke rayuwa da haka aya mai girma ta Allah yake cewa ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما الله تبارك وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كذا في rikewar abin da Allah ya ce ta sashen su akan sashe Allah ya rike da wani da wata hikima ta duniya ya ce ko ta mulki ce kada ku rika kuma wannan hikimar ta duniya ko kuma ku zo ku fice abin da aka wannan hikima ko ta bangaren addini ma'ana wannan zai iya jan zuwa ga hasada in kuna kokarin Allah ya rike da wani bawa da hikimar ce ku rika ganin da ya zamo kaza kuna burin ina ma ake ba ni'imar wannan ake ce ma hasada ku sani lirin jani da ke maza suna da nasu fasu sukan samu nasu bangare min maktasabu na aikin suka aikata sa sakamakon aikin sakamakon kokarin suna iya samun wata ni'ima ta duniya suna iya samun wata ni'ima ta lahira ta wannan hanya wani ne sa'i na ce ba su ma mata suna da nasu fasu min maka bana na ajin da suka aikata na da'a da Allah da da'a da mazajensu na kiyaye dokokin Allah kowane bangare daga cikin bangarorin nan guda biyu bangaren na ko na mace yana da nashi kaso gwargwadon abin da ya aikata gwargwadon abin da zai samu kenan wannan kenan wata rana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ummu salama take cewa ya kai ta mu mata ina ma a mu magani ne mu rika fita muna yin jihadi kamar yadda maza suke yin jihadi dan mu samu lada irin na maza mu samu shahada irin ta maza sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta maka wannan aya was'alu llaha min fadlihi ku roki Allah ya ba ku daga fadlin maimakon ku yi ganin kaki daga abin da Allah ya ba wani maimakon ku yi hasadar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wani to kuma ku yi buri ko kuma ku yi roki Allah ya ba ku daga cikin fadlin Allah yana iya ba ku Sun yana da kore inna Allah da bi sai shay'in alima hakika Allah masani ne ga dukkan komai kuma dinna to kuna cikin komai dinnan kun yi ko cikin yin dinnan Allah yana tare da ku bayan ku ne ku yana iya ba ku duk abin da kuka roƙa ba sai ya fitar da wani ba da haka kada ku yi ganin kyaki akan abin da Allah ya fi da wani ni'imar duniya tsakanin wannan ma ta rauni ne Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin shawari da wata ni'ima ta dukiya ya nufin wani da wata ni'ima ta mulki ko ta ilimi ko ta wani abu na ni'imar duniya rika ganin kyakin me yasa ya samu wannan rika jin kankanin me yasa wannan abin ya faru gare shi ya aka yi hakan ba ta fice ba ka zamo mai raunin azama mai raunin tunani da haka sai Allah ya magance wannan maimakon ka yi haka Sai me zai hana kai ma ka roƙi Allah ya ba ka irin wannan ko ya ba ka wani abu wanda ya fi wannan ba shi ke nan ba wasu alunna ku roƙi Allah min farin daga farin sai ya ba ku ba sai an fata ta wancan ba ba sai an kwata ta yake ba kai ma sai ka zo ka zama kamar shi shi da ma ka zo ka fi domin Allah masani daga dukkan koli daga cikin koli ɗin har da kai ya san ka kuma yana iya ba ka Allah ce ni ke Allah ce ni ولكل جعلنا موالي مما مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا نعم الله يكفي ولكل kowane ɓangare ai minar من wani sa'i daga ɓangarorin maza da kuma ɓangarorin mata ja'alna mawaliya mun sanya muku majalisin al'amuran su ma'ana magadan wa'in suke jibinta taimaka musu cikin al'amura na rayuwa na yau da kullum wato na haɗuwar dangi da za su ƴan uwantaka an gane shin ma tarakal walidani na daga abin da iyaye suka mutu suka bari wal aqrabuna ko kuma dangi na kusa suka mutu suka bari mun sanya dangantaka a kowa kowa yana da ƴan uwa da dangi waɗanda suke taimaka ma ke zuwa ga taki kowace al'umma kowane gida kowane dangi sashen su yana taimakon taki sashen su yana ƙaunar taki wannan zai akaftun aimanin wa'in kuma kulla alƙawari a kan su za su taimake su a wajen wata mu'amala ko a wajen kankuwantaka kuka kulla alƙawari da su za su taimaka musu ya ku ato mu na ku ba ku su wanda kuka yi musu alkawarin taimakawa kada ku roƙe kada ku fasa inna Allah kana ala kulli shay'in shahida hakika Allah yana sane kuma yana ganin komai. daga ciki akwai abin da ka alkawari ya ga wannan kuma yana sane da wannan ka cika alkawarin ko baka cika ba nan ma yana sane da wannan Allah ka taimake mu malam yace sun mu bayyana zamar manzil Baya ta tafi Allah sai yake bayyana mana tsarin zamantakewa kuma a cikin gida cikin mata da mai gida wane ne shugaba wani iya da tafiya da wanda zai yi shugabanci wanda zai yi jagoranci a cikin gidan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ne الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن بعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أبعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله أكبر الله يأتي الرجال قوامون على النساء ماذا dole cewa gabanni masu jagoranci a kan mata duk gida aka ce ga gida ke gida na nufin gidan jagorancin gidan hannun ne shugaban ƙasa saura kuma akwai ministoci akwai mataimakin shugaban ƙasa in akwai uwar gida ita ce mataimakin shugaban kasa. gangani ta tsakiya kuma ita ce wace ce ga suna ne lissafi manya da ƙanana kowa da ɓangaren shi a zai samu a cikin a ci gaba an gane wannan ko saboda ne namiji ya zama shugaba a cikin gida fi ma faru da lagu ba'arhum saboda abin da Allah ya fifita sashen su akan sashe Allah ya fifita sashen maza akan sashen mata da abubuwa na fifiko masu yawa daga ciki akwai hankali kaifin hankali namiji hankalin ya ji mai ko ni girman da ko ni ilimin da kai sun hangen nesa abin da zai je ya zo namiji hankalin ya fi hango abin da ke nesa fiye da mafi ko ni ilimin ta dare ba auna abubuwa yau da kullum faruwar abubuwa yau da kullum na namiji ya fi mafi. mace da hatta ma malaman zamani ko inda suke na kibiyar zamani sun ce bisa kaddarawa da za ta auna nauyin zuciyar namiji to ya ninka nauyin zuciyar mu a zahiri wannan dokunan zuciyar a cikin a za a cikin ya auna to abin da nauyin zai bada na zuciyar namiji ya ninka a canza nauyin zuciyar mace za ta bada haka kwakwalwarki ko ni hankalin ta kuwa ko ni ilimin ta kwakwalwar namiji ko kwakwalwar mace ba iri ɗaya ba ce ta namijin ta fiyarwa ta fi ɗaukar abubuwa kuma ta fi riƙe abubuwa haka dai a gaisa ta kowane ɓangare Allah ya fifi ta halittar ɗa namiji akan halitta kiyama kenan kan halitta kiyama kenan Allah ya ce ta halittar shi ne domin ya zama shugaba domin ya zama jagora ita kuma akwai irin nata aikin da Allah ya baka Allah ce ya masa tunani daidai kusa kusa da tunanin yara ya mata hankali mai kama da irin hankalin yara kalli dan Allah zai tura maka nauyin kula da yara ita ce za ta fita da yara kai inda matarka za ta fi unguwa kwana biyar da bakka da ɗaya biyar daga 'yan shekara biyar abin da ya kasa ka kaɗi an gane wannan ku sai eh, kafin ta dawo kwana da in jika da gata ka wahala duk sun wahala da kai sun jiga da ka ita ko 'ya'yan nan biyar sai ta shekara biyar da su tana nan da su ko ba su dame ta ba saboda ne tunaninta kusan ce cikin tunanin kai ko tunaninka ne sai yake kware da irin tunanin an gane wannan ku da an ce an baka da zafi siriya da sun yi abin da ka ba su duka a cikin da wannan ba ta maka ne ke ta kwakwa da ke ta jan ido an gani ko wannan ke da da saboda kai Allah ya ya masu kowa gwargwadon aikin da ya dora ne da sai aka halitta shi gwargwadon yadda zai iya yin wannan aikin namiji Allah ya halitta shi ne don ya fita waje ya nemo abin da za a ci ya kaci Allah ya sa mai zafin rai da sauran kici da sauran kurewa da jaruntaka yi halitta jijiyoyin ke bakarɗo an gane wannan ku ko ina na ce za ki ci a tsaye saboda shi jarumi da zai fita ne ne da haka zafin rana zai dame an gane wahala ba ta dami. kai ko yanzu ranar da ana azumin nan wani yana gona da haka yana sai an gane wannan ku wani yana tun yana ɗaukar kaya na ko ya ɗauke ya je ya aji wani yana tun da baro haka dai wani yana tun da gasu ne na kafa kare kuma yana yi azumin nan kuma haka Allah ya halitta mu dan yi wannan aiki mu je mu samu mu kawo su kuma Allah ya halitta su dan tarbiyyar ta da yara a cikin gida da aka jikin su mai sauki irin na yara aka yi tunanin su mai sauki irin na yara ba su ka zafi rai ba abin da kaifin zuciya irin na namiji su zukatan su ba su sanyi ne kamar daidai da zukatan yara idan suka irin na yara sai ya kasance a biya ta fi step by step ai za ta ba da umarni daga sama shi ka ba ta umarni ita ce take tsakiyar su ita kuma yake iya koyar da yara wannan umarni ina fata mu gane ɗauka daga gare ka sai ta fita zuwa ga yara sai kai tsaye zuwa ga yara abin zai ma yaran nauyi dan ba za ka iya jin su a hankali ba irin yanda ita za ta iya jin su a hankali ba za ka iya koyar da su ba irin yanda ita za ta iya koyar da su ne da zai ka koyar da ita sai ka koyar da koyar da ka sa ido a kanta ka sa ido a kan ƴaƴan Allah akbar kowa da aiki saboda wannan ne sai namiji sai ya zama shi ne jagora arjalu qawwamun 'ala nisa'i maza su ne jagorori su ne shugabanni a cikin kowane gida duk gidan da babu irin wannan to ba gida ne ba daula ba ce rusasshen guri ne na ta faɗi muku na ce ko ni can gida a yi kare a gida a gina gida biyu ne hawa goma a zuba kayan dakwarci a cikin gidan nan na alfarma amma sai a ce maka yau ɗaya gidan gidan maza ne darajar gida ba ka cika ba darajar gida ta yi tangaro ko ba haka bane ba to haka kuma da za a samu wani gidan shi ma a gina shi hawa goma a zuba decoration da kayan kyale-kyale da kayan alatu ko me ke ciki sai a ce wa'ai gidan gidan mata ne nan ma darajar gida ta yi tangaro bai cika daula ba bai cika gida mai shugabanci ba a ce gida wanda yake daula gidan da yake ya kafa asir da ke da shugabanci shine gidan da yake akwai matan aure gida akwai mijin aure ko akwai mazan aure wannan gida shine gida cikakke shine gida mai daraja shine gidan da yake samun shugabanci kyakkyawa ta fata mun gaya Allah ka taimake mu Allah ya fifita maza ne akan bangaren mata saboda waɗannan abubuwa na kun da Allah ya ta su ne banda wannan waje ma an fako kuma a cikin ciyarwa min amwalin da cikin dukiyoyin tun daga wajen neman auren da nufi shi ke da haƙƙin biyan sadaki ya zai ya samu sadakin nan sai da ya kawo sadakin ko da rasu bila ba shi inda zai buga ya ci ko ya kawo an gane wannan ko shi ke da haƙƙin kawo abinci shi ke da haƙƙin ba da sutura shi ke da haƙƙin gyara gurin zama na siye ko na haya wannan duk haƙƙi ne kai ne a ta gurin kwanciya in ba da ya ce na ake wuce shi ke da haƙƙin ya kawo gado ya kawo tsifa ya kawo tabarma an gane wannan ko dukkan shi a ce haka mai waɗannan ayyuka wanda ya tsara waɗannan abubuwa ya cancanci ya zama shugaba ina fata mun gane ya cancanta kwarai ya zama shugaba wanda ya tsare miki waɗannan abubuwa kullum abin da yake cikin mata kenan yake cewa ya tunani da safe ya ba da abinci da rana ya ba da abinci da dare ya ba da abinci sai ya je ko dan dako ya tsare miki ko dan dako ko rogo da kuri a haɗa rogo da kuri a daka ko shi ya baki da safe ya baki da rana ya baki da yamma yau haka gobe haka jibi haka gata haka wata haka wata ji kullum ya kala wannan har ya cancanci ya zama shugaba ya cancanci a biyayya ya cancanci ya bada umarni ko ba daɗi a daure a ya cancanci ya hukunci a yadda hukunci shi kada haɗin hukunci ko wannan kaɗai ya tsaya bari aka samu kenan an gani ko ثم أنفقوا من أموالهم saboda kuma a kan suke siyarwa daga cikin dukiyoyinsu a ba hurairu ya rawaito Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لو آمرت أحد لو آمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد Ya ce wallahi da zan umarci wani ya yi ma wani sujada sai girmamawa to da na umarci mace ce miji ta sujada girman haƙƙi akan mace babu kuma mijinta haƙƙin a akan mata ya ci haƙƙin uba a kanta da ubansa zai sun ya ta aiki mijin ce ya sun ya ta wani aiki ta yi aikin mijin ya ci lada ya ci sauki ya ci amsuwa gurin allah fiye da ta fi aiki ubanta an gane wannan ko mijinta ya ci babanta girman haƙƙi a kanta sai da haka ake cewa aljannan mace tana ƙarƙashin digadigan mijinta aljannan mace tana ƙarƙashin digadigan mijinta yayya gare shi an gane wannan Allah ya taimake mu to tunda Allah ya bamu wancan shugabanci mun zama muke da ragama domin kuma zaka taka mana burki wajen jagorancin kada mu yanda muke so mu ɗauki wannan ragama ta shugabanci mu zartar da tasan mu dole ne ko inda kika kashe kafin ta kata maka rai wa'inda kake shugabanta din nan musamman mata wa'inda aka halice su da ne da karkataccen kasu a ce dole ka kata maka rai idan haka kai ma ga matakan da aka baka kin hakan ta faru sun kasa maka ran ba tsaye da kaga dama ba dan an ce ke ne shugaba Allah ya ce fa salihat in aka samu ta kwarai qanitatu mai da'a ga Allah mai da'a ga mijinta hafizatu lil ghaibi ne tsara farkinta ba ta rabar da kanta ga wani bima hafiza Allah saboda Allah ya kare ta ta yi da umarnin Allah ta tsara kanta daga ita mijinta ko to wannan mata ita ce mace ta kwarai ita ce kuma a bar su a zauna da ita a kyautata mata wallahi ta na su da wannan su ko mata da suke saba mazajen suke tsar duk wani kyautatawa ga mazajen suna fata mazajen su da duk abin da mijin ke so ba su ya yi sake bari to ya mataki zai yi yayin da ya ga dama a'a ya tafi inda ya mai yadda zai biyo da farko ka izo hunna ku fara da yi musu wa'azi ka zaunar da ita ka nuna mata yayi da zaki mun wani ba ne zaki mawa ba Allah zaki mawa sai kin yi mun Allah ne zai biya ki Allah ne ya sanya ki karkashi wannan abin in na ce ki yi kaza kika yi to kin samu lada gurin Allah aljannar mata kuwa tana ƙarƙashin daga digan mijinta kai mata wannan kai da ita kwana ɗaya biyu uku dan ba ta lokaci ta gyara shi abin ya gagara sai ka nemo waɗansu waɗanda suke kila ko suna ɗan abin da ɗinsu malaman ku ne ko kuma abin da ɗinku ne muka tantar ka za su ɗan ji nauyin su su masa wa'azi da su yi masa Allah annabi da karanta dan sauki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gyara halaye in ta gyara shi kenan abin nema ya samu sai a manta da abin da ya wuce ba sai a ja layi a daina tunani da ƙara suna wannan abu in ba ta gyara ba ta sha ɗauki mataki na gaba wanne ne matakin na gaba wa wajen wannan fi da mawaki sai ku ƙaure sai musu a gurin kwanciya sai ku daina kwana kan gadon su ba kan gane wannan ko da ka zai kwanta ɗin takura maka ko ɗan fatar buhunka da ka shigo ɗaki ka kacin ta ɗaka ɗaki na kwanta kan gane wannan ko ka tashi da safe ka nutsa abinka sai buta ta zaba ruwa ka aje ka samu ɗan gwangwaninka sai maka ɗebi lokaci alwala an gane wannan ko duk wannan a cikin daji an fito wa duk a share kada a fito wa ana ana a rada murina musamman in ba ku kaɗai bane gida ko ko musamman akwai yara sun kun yi rikici da ita irin wannan sai bai kamata ba yara su gane ma da babar da sun fata yawa a waje a fita farar farar a gaisa amma da ake go ɗaki a masa kudurka a tamar an gane wannan a ta hararar bango an gane wannan wa hajjaru hunna fil maraki a kaurace musu gurin kwanciya dan lokaci Hatta ta damu da abin da ake faruwa gare ta damu su tambaye ne ba a asiri ta ke ta kike kaza kike kaza na yi da kike gyara sai mutu wa abin gyara ba saboda ko ki gyara ko kuma ki gaba da zama a ta gyara shi kenan sai a koma a ci gaba da zaman lafiya a gyara ko ni a wuce wannan bangaren in ba ta gyara ba har ila iya abin da ya ci gaba ta ci ko yake dai kun gane wannan ko sai ka ɗauki mataki na gaba yari a ya ce warbi ko wannan ka ɗan bige su ya eh, kudan ba su tashi malamai suka ce raza ba gaira mabarri duka ba mai da bata ba an gane wannan ko duka ba mai da jini ba ba ta ta kumbura musu jini ba sannan san duk wuraren da za su iya nunawa Kada in kama da fuska ta kumbura za su iya nuna su ce kun gani kun yadda ya mara ko ba haka ba to ban da marin fuska ban da guri mai haɗari ban da gula a ciki kun gane wannan ko akwai haɗari na ban da dukan kai kun gane wannan yawa ko ba irin yadda wasu ke cewa wata ɗan sa tsintsiya ka ɗan kyauta mata ko hannun riga wannan kuma wasa ne hannun riga ina magana suka da hannun riga ka riƙa tsula mata wasu ya tsumigiya ka ji a jikin ta ɗan ji daɗi amma wajen tsula ka ka samu wajen gadon baya wajen tsoye wai wajen tsinya na na tsula mata ɗan ji daɗi a nan wajen yadda kuma ɗan kumbar ji ba ta nuna ma kowa ba kowa ta nuna ma wasu ɗan gani gurin bai nono in ka tsawon nan ko sai da suke wallahi ya ne kuma ɗan kaɗan ba ne yawa ba kada ka yi ƙulli kada ka ware kuma ka idan baka ba zaka ji kati hankali Allah ya tafi wannan shi ne ka yi yana ana ku in sun yi muku ɗa tun daga na farko ko na biyu ko na uku da shi kenan wala tababu alaihim na sabila kada kuma ku nemo ta hanyar da cutar da su ko da kuka ta dan bugawa ne ɗan dan tsoro daga nan ta gyara to kar shi na ku bugun ya zama wata ka'ida ta ta koma wata ka aiki ke da cikin kin zamo jaka sai an buge ki kullum kai ta duka a daga wannan sai da kara in kana ganin wani kai shugaba da akan ta ta kake da kake da iko a kanta, to ka tuna mana inna Allah kana aliyan kabira to ai kai ma Allah shi mafi girma kuma shi mafi daukaka ko wani saman ka shine Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma dan bugun da kai mata shi ne ka baka dama Allah ka taimake mu kun ga zamantakewa kenan saboda raunin mata aya mai girma ta karantar da ne ake zamantakewa da sun sun bata makaran ga matakan da za ka bi sun bata da ake arba takarda suke a cikin ba a sai an bi irin wa'annan matakai sai an shirya irin wa'annan matakai da ma sauran suna da tafi da sauran wa'ansu matakan kafin a kai ga matakin sake in gane wannan ko yawa sai an biyo wa'annan matakai ɗaya bayan ɗaya ɗaya ne bai amfani ba an yi wa'azi an yi wa'azi an yi nasiha an gane wannan ko ka tafi ka ko ka ka bon mun ba ki dauki da mai malamai akan mata ka kawo mata ka sanya daji duk ta gyara an gane wannan ko ka kawo kai masa gurin kwanciya abin ya gyara gyaruwa ka dan zazzale ta abin da ya shi ci gaba yake da kai yanzu akai sauran wani abu ka kafin a kai da da take ba da rai ya ɓaci bane ko kai da take ba kuma dukan ya zama shine abin nan ba ko da lokaci Allah ya ce Allah ya ce وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله أكبر الله يأتي وإن كنت هذا بعلم إن كنت أولا تفاني تفاني كنت لي أبن يكسر أن كي أنكم أبن يكدي بيتوا لكان يجد ماتا an gane wannan ko an yi wa'yansu jin matakai ba su tasiri ba har an kai ga mataki ta lafiya ta abin bai tasiri ba to kada a ci gaba da doka yanzu abu na gaba فبعثوا حكما من أهلها من أهله سأساموا ومن يبكون في ذلك المتالي cikin dangin cikin waliyan sai a samu wani mutum mai hankali mai sanin ya kamata mai hangen nesa a nemo shi wa hakama min ahliha kuma a samu wani mutum mai hikima mai hankali daga cikin dangin ta sai a kafa wani kwamiti na sulhi tsakanin daya daga bangaren ta ɗaya daga ɓangaren. su aka ba su wannan aiki zauna da kowane daga cikin su zo su yi aikin sulhi tsakanin su in suna so kuma su gano gaskiya to kar su haɗa su lokacin zama farkon zama su keɓe shi ne shi ne mai kwamfani shi ne mai ƙara su keɓe laifin da take maka ya gama zayyana daga farko har ƙarshe ji ta baki su koma wajenta me yasa nake yin kaza ita kuma su ta bakin ta daga farko har ƙarshe ya ta jawo su zauna su biyu duk abin suka ji daga wajen ki, da arziki suka ji daga wajen su haɗa daga ina ne ake baki. ina ne ba baki ba shin Allah ya so su gano gaskiya da dukkan su masu hankali ne amma zaman farko in ya ce wasu ya gama ba a haɗa su a yi wancan zama daban-daban su sannan inda ba ku gane ba kuke neman ƙarin bayan su a kira su gaba ɗaya zo ga ki ga ku ba kuma dogon labarin ya koki muku ba ko daga sun san kun san ko ne tambayoyi kuma guri kaza kun da kace kaza kun take ne guri kaza ce kika ce kaza kun ake kaza kaza irin wa'annan kaɗai amma kada ku ba su damar kuma a sake sabon labari domin duk inda kuka ce kuma za ku yi zaman sulhi da su amma kuma za ku ba kowa dama ne a ta dogon labari ba ku gane ko sun dinga kwana da kuke da akwai wani sirri tsakanin mata da ne in za ku kwana a ɗari kuna bincike na su faɗi muku waɗansu abubuwa wasu abubuwa su faɗi muku daga sun sai Allah sun san an yi amma ba wanda ya sani sai Allah na fata kun gane wannan wannan kenan sannan kuma ƙarya ta jira za a kai da ya ce ta ce kada ce ba haka ba ne ƙarya yake ce kada a'a ba haka ba ƙarya take haka da ake kula da su amma in suka ba da mutum ɗaya daga farko suka fita baki kuka zama da nabi kuka ta baki a matsayin ku na masu hankali da aka zaɓe ku masu tunani wanda suka saba yau da kullum da jama'a za ku fahimci waɗansu abubuwa cikin labaran za ku fahimci inda matsalar ta fito Allah ka inda hali ku haɗa su ne ma ku haɗa su don ku nuna musu cikin kuskure ne ke an gane wannan ku Allah ta baraka wa ta'ala ya ce in yuri da islaha waɗannan mutane biyu in dai kowa ya zo da niyyar gyara kowane ya zo tsakani da Allah kowa ya zo ba da kasafin ya kara nashi ya zo ba shi wanda ya zo daga ɓangaren miji ba ya zo da kasafin ya kara mijin ba shi wanda ya zo daga ɓangaren matan ba ya zo da jami'ar ya kara matan ba kowa can Allah ya zo Ƙoƙarin neman gaskiya su ke dan a gyara to matuƙar sun zo da irin nan, da ne miliyoyi yiwa cikin lawa bayan Allah zai kawo da cikin Allah zai nuna musu inda matsan suke a magance ta Allah kuma zai kawo da ta tsakanin su ma'aura za a samu zama lafiya ita ka samu gani wannan kenan kin ko sun zo ɗayan su ya zo da wani ya cikin zuciya ke ba haka ba da ni ya kare naki ne da ni ya wanke naki ne to ba ta samu dacewa ba da haka aka ce zamanin Umar ɗan Khattabi yana khalifa radiyallahu anhu har aka irin wannan kwamiti na sulhi aka ji aka zauna a ci nasara ba to yana sa a yi musu gudana goma goma da ke cikin ku akwai wanda ya zo ba dan Allah ba domin Allah ya ce in dai kun da kyakkyawan niyyar a samu dacewa sai aka aka mana kuka mana ba a dacen ba cikin ku akwai wanda ya zo da wata niyya ba ba ba dan Allah ya zo ba sai ya sa a gane ku goma goma Allah ba ku ba umar kenan Allah ka taimake mu to wannan kenan haka mataki na gaba ke nan. sai an kira wannan kwamiti na sulhu sai shi wannan kwamiti yana da ƙarfi domin wannan kwamiti na mutum biyu in suka tattara tsakaninsu suka bi ta bakin suka bi ta bakinta suka zauna su yi suka tattara suka kai auren da ba zai yiwu ba wannan abun ba zai gyaru ba to daga nan an ba su dama an sun ce mun kashe wannan aure ko aure ya mutu duk ba dama su yi ban yadda ba ita ma ba da su ce ba ta yadda ba sun ce mun kashe wannan aure to a ta yadda da wannan ko ko ta aka da kali ya yadda da wannan wannan aure ya mutu an gane wannan ko in dai sun yi ba da niyyar gyara Allah ka taimake mu to kun gani ƴan uwa duk sai an je waɗannan matakai sai an kawo ganin nan gurin zaman ya gagara ko ƴan kwamitin sun yi sun yi bakin ƙoƙari ma'ana ajiya kai ga iyaye kenan iyaye sun shigo ciki sun yi bakin ƙoƙarin su abin ya gagara to daga nan ne in fa zaman da akwai cutar wanda sai a kawo kai ma juna sai ganin suke yake biyowa baya duk sakin da aka yi ba a ko illa matakai ba to an yi garaje an yi kuskure kuma an saba ma ka'ida an saba ma shari'a sai an bi irin wannan mataki tasha tasha zango zango har a kawo zangon saki to in ma ya kama za a yi sakin dole sai an yi sakin to ba kuma sai dai lokacin ake aiwatar da sakin ba sai a bari su kuma sai ta yi haila in ba ta da take ta gama haila haila ta ɗauke ta yi wanka an tabbatar ta yi wanka sai kafin a kwanta da ita a rubuta da take a daidai lokacin da sai a bata ke suke ɗaya ne kuma suke ɗaya ma kamata a yi domin kiri da sunna da ma ya wuce ɗaya in an haka ta kware a yi na biyu suna da haƙƙi a bar ta dama da kuma yi yin da a matakin da a ba ta takarda kuma a ba ta damar ta zauna ɗakin ki ki gama idda Shin tana zaune ɗakin ta ɗin nan abincin da aka saba ba ta kullum za a ba ta na sahur ne na buɗe baki ne ɗan ko sai tsaye tayi ko da ɗan waina kai da ake kawo wa kada a dakatar da komi ɗan oman da ake ba ta na kula da man shafawa kada a dakatar da shi an gane wannan ko kurin abin da a dakatar ga ɗakin ta a baya shi ne ba za a yi ba shi ne kaɗai ba za a yi ba amma duk abin da ake mata ne da kullum a ci gaba da yi har ta gama iddarta in ta gama iddar ma suna da wani haƙƙi na gaba su fi kyautatawa in an gama idda za ta bar gida to a zo a zauna da ita a tattauna kuma a ba juna hakuri a yafe ma juna sun ga zaman mu dai an ɗauki lokaci kin ga amin na ka abu su yafe ma juna lokaci ya da zaki bar nan gidan ka koma gidan ku sai a maka kuma wata kyauta ta musamman an gane wannan ko yan jibirai mai dan zaɓu ba iya bada da sauri dan tattalin talaka talaka dan ba suka daga ku ya bada gwargwadon hali ya dan bada wani abu na kyauta to ga wannan wani ki rike a hannun ki rike ɗan sayan omo da sabulu kafin Allah ya ba ki sabon miji an gane wannan ko sai kafin Allah ya ba ki sabon miji sai ya ba ta wannan domin in mace ta yi aure ta kare ɗakin mijinta to ko da wannan auren ya mutu yanzu ba haƙƙi ne dole a kan ubanta ya ci da ita ba in ta kula ubanta yanzu ba dole ba ne sai uban ya ci gaba ciyar da ita in ya ciyar da ita kyauta ne aikin ladayi mustahaji ne in ya ce zai ciyarwa bai yi laifi ba kun gane wannan ko ana kama su da laifi da yadda bai ciyar da ita ce ina ji da kallon ki sai da kin kasa auren kin dawo ki da kai, sai bai yi laifi ba saboda haka aka ce shi ne zai ba ta ɗayan waɗannan abubuwa in bai ba ta ba ba kuma ko ba a ce haƙƙin ta bane haƙƙin ta yana kan wa haƙƙin ta yana kan al'ummar unguwa kuma kwamitin kun ga masu launin ke nan kwamitin marayu na unguwa sai haɗa haɗa irin waɗannan ka taimaka musu da abinci ta cikin Allah ya kawo sabon yanayi haka aka yi rabuwa irin wannan an rabu kenan salin alai rabuwa irin ta sunna an fahimci wannan ko haka ne da wuya ka ji wani ƙaiƙayi ya biyo baya kuma ma in son samu ne ya tallata kyawawan halayenta misali nan da ta gama yadda za ka koma gidansu ya zo masallacin sallar asuba ne ya nemi izini gurin liman ya taki ya ce Allah ya kawo zama na da mata ta wanke yau mun rabu har ta gama yadda yau ba su ce mai halin kwarai suna da haƙuri suna da kula da dangi suna da kula da dangin miji akwai ka kuma da hakuri da miji ga tsafta ga iya abinci Allah ne dai ka su da gwanar ita in Allah ta akwai mai so sanan ta kan fita da kuma gidan baban ta na'am ba zai iya ba <laughs> ya kamata yi ko ya kamata yi ya gane wannan alhamdulillah <laughs> ya kamata a yi haka inda inda da hali an gani to wannan ke da to yau da ko ake dutse hannun riga ko ba haka ba aure ya take mutuwa aka da kuɗi dutse hannun riga sai sun taɓa ta miki ba ruwan da mu wa'in tantar wa'in da aka tsaro ɗinta a yi kaza a yi kaza Sun kun taɓa ta miki ne dai dai lokacin da ya ɓaci dai dai lokacin da suke ta ita ma haka tunda kun ranta ya ɓaci sai suke su a ba takardar take ita kwale ko ke ka take ko dai ka ba takardar take ko in tona maka ko in maka kaza in maka kaza ka gani ko shi kuma ya saka ya rubuta takarda ka takarda an A ko ka saba akwai ka saba Ki sai an yi da dama mutum da kake irin wannan an saba ma sunna sai kuma an yi da dama farko da ɗaya daga ciki akwai malai masu ganin cewa in mace suna ji in mace suna ji za ta yi ƙur'i uku ne ko to ƙur'in na uku daga ake fara lissafi tsakanin jini da jini shi ne ƙur'i a mazhabar malikiya in jini ya ɗauke zuwan jini na gaba ko na tsakanin shi ne ƙur'i da suka ce idan aka fice mace ba tare da ta yi haila ba sai aka fice mace ibadi ne aka fice mace ta yi jinin haila jinin ya ɗauke ya ka ba takardar take lokacin da ta ga wani jini na gaba ta gama ƙarfi da yake kenan, in ta ƙara ganin wani jini na gaba ta yi ƙarfi biyu in ta ga wani jini na gaba ta yi ƙarfi na uku ta gama idda to sai ba ta yi wannan jini ba sai aka ba takardar take ana ba takardar take yau gobe jini gata sai jini ya zo ana ifa ba da wannan suka ce ba su lissafa da wannan ba wanda kai kurki sai ba a kurki sai ba yanzu da kuma idda daga ganin wannan jini na gaba to daga lokacin da su kuma idda za ta fara idda an gane wannan sai ta ga wani jini na gaba da ya kurki sai ta ganin ta yi jini biyu amma kurki sai sai domin zama tsakanin zuwan jini zuwa wani jini shine kurki sai ta fata kun gane sai kun dake da sai ake irin wancan zaki da yawa ake tsakiyar son zuciya da yawa matan jini uku da suke kirgawa Ya suka kirga jini uku har kurki biyu ke da domin wancan na farko jini farko ban da shi ba a cikin lissafi a gani mutu ya ɗaya ga kurki biyu ya ce an zama illa subhanallah ka ji matsalar ta farko ke nan matsalar ta farko ke nan wani ma in jinin tana ma jinin bai ɗauke ba sai su ce ta wannan kuma haɗari ne babba wanda da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa cikin matar tana jini lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari hankali shi ya kai je ya fada matukar fada ya umarci baban shi ya cewa ne ya kace ma wani zai mai da matan nan mazan maza ya mai da haka sun samu ya mai da kaga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan yin da kuke shi akan abu? laifi ne ba kan karami ba laifi ne babba saboda haka kenan a kiyaye lokacin sake sakin nan sai a ta halatta a yi to a yi yadda ya dace a yi shi tsarin da ya dace a ji shi da ilimi a cikin daya kamar yadda suka yi aura shari'a ta ce a yi to haka sakin ma ke a ce in hali ya kama sakin amma akwai ka'ida a cikin da yadda za a yi sakin Allah ya taimake mu dan uwa wallahi musulunci ya tuntuɗa mana koyi ya kuma bayyana mana koyi na ta faɗi muku hatta tafiya kan hanya wannan kun tafiya kan hanya musulunci bai kare ka da ya koya maka yadda za ka yi wala ta tsarka da kanin nasi Wana ta fi al'adu maraha ga sunan ayoyi da yawa kada ka tafi a bayan kasa kana takama kada ka mutuka ga mutane ka ga duk ayoyi ne wanda na Qur'ani masu nuna mana da tafiya ka zauna ka fi abinci ka fito ka fika cikin ka tsoki shi ma mutunci ne da ya koya mana da zafi ka samu lada kuma wallahi musulunci shi ne addinin da ya fi kowane addini kyawun tsari ya fi kowane addini kuma daɗin tafiyarwa ya fi addini kuma tausaya ma mabiyan an gani ta ɓangaren auratayyar nan nikan faɗi maza da mata ku kalli yadda muke rayuwar nan musamman mata duk duniya duk duniya ba wata mutum ne jin daɗi kamar matar mutum ne duniya ba mutum ne jin daɗi kamar matar mutum ne a tsare mu haƙoƙa kamar matar mutum ne ko kun lura da ni akwai waɗanda suke musulmin ne a haƙuri in bayani yanzu ana yi musulmin ne dan musulmi amma an su lokuta suka ɓangare na musamman barin mata misali muka ɗauki filayen mu na daji musulmi ne hasali ma kasashen hausa mafi yawan kasashen hausa fulani suka kawo musulunci kasashen nan su suka zo da musulunci haka ne ko ba haka ba to amma waɗansu su kamar na daji ban ma su ba sa tsari alli ma su ba su dace suka kaso nono ta ɗauko nona ta siyo zai kilo lita uku ta kayan ruwan nono wajen a wajen abin nan lita ɗari ko sama da haka ta zo gari ta sai da nona ta zagaya ta yi tefane ta yi awo ta yi nika ta sai jikin ta batalar kirkila ta sai ne goron da zai ci ta sai ne ta silifa ko kamar yanzu ta kuma ruga a kuje wani lokaci ma adali ya taso ta ƙara ta wani kilomita uku ta je ta ne abinci kuma ya ci in ta yansu da tsafi sai abincin kari sai ta yi mata abincin da zai ci na rana in ya dawo ciwo sannan kuɗin ta koma da daddare ya kayan abincin da zai fi na dare sai abinci da amma kina yin a gida ita ma tana yin mijin ta wannan abu bayan wannan tafiya take bayan wannan safa da marawa, da suke yi kullum kalli wannan ba to amma kuma yi abin mamaki dan Allah ta je kotun alƙali Ka kafin ka gaba salata na ɗaya ta kawo ƙara a kace mata aure tana wahala gidan miji ta samu bahausa goma ke yi da kotun alƙali a kace aure ana wahala gidan miji aure ko wahala aure ko fitina aure ko kaza kaza unguwan nan zai bari a ya raba da dangi da ba hajjo ko zuwa unguwa hanyar zuwa unguwa sai aka yi karata wajen alƙali ka hana zuwa unguwa saboda ka aka aure saboda daɗi ya mutu yawa to wannan misali da yake da dangi aunawa sauran waɗanda suke abokanan zama na ƙasar ma Najeriya kaɗai za ka dinga ganin irin waɗannan ababen mamaki dangi aunawa da kai da gani sai su kuma sauran addinai addinin kirista addinin indi da sauran irin nan addinan akwai addinin da suka ɗauki mata kamar awaki zuwa ake kur a sau a kasuwa sai ka gaji da suka kai kasuwa ka sai da kasuwa wasu haka ake addinin indiya addinin indi na yau mace ce take biyan da ke za a aure an garin gidan gidan amarya ko suke biyan gidan ango da ke hadda na gani ina so kuma suna na gani ina so to uban amarya shi zai yi na gani ina sai ya kai mu uban ango sun gane wannan ko shi an zo daura aure shi zai biya ta dace sannan kuma shi zai yi rigar fitar ango da ango da amarya duk uban amarya zai yi har gobe aka yi ta addini shi banda da yake karin ba suka yi wani gyara a da cikin addinin su a rubutu cikin addinin hindu idan miji ya rasu cikin mijin mace ya rasu ba ka yin ta gaba a kan kuma ta dama suna kona gawa ne gawa makona ta ake yi idan aka rasa haɗa itatuwan da za a kona gawar nan aka sanya gawar nan a dole ne ita matan nan da ta so ta yi iskan da zarfi da lafiyarta da zo ta hau kan wannan iskan gawar da za a kona ta zauna makusancin in suna da ɗafa ɗansu shi zai zo ya sa wuta gawar mijinta ta kone ita ma da ranta ta kone dole da ta kona kun gani ko akwai ƙungiyoyi na 'yancin ɗan adam nawa ne da suka dinga tari da makafi wajen shekara da mutu goma sha biyar wani zuwa ishirin nan baya suke zama aka soke wannan ka'ida aka ce kurin dai a kyari ta barka ta ƙara aure da haka ba da yau a kai jini hindi in biyar da ta ya mutu ta ya gama aure har abada kuma a wancan lokaci ba a wancan lokacin da suke kona matan in ta ya rasu abin mamaki in kuma da matan mutum ce za ta rasu to gawa kuɗi za a kona banda na mijin shi ba za a kona shi ka ji da kura kuma matan suna nan haka suke kuma ku dinga sauraron su a rediyo kuna ne mafi yawa kuma matan suna rataye kansu mafi yawa da wuya a yi wata biyu wata uku baka je mata su rataye kansu ba kasar indiya firjit sai musu yawa an gane wannan ko firjit ta yi musu yawa na aiki ne musu yawa da haka nake cewa kullum wallahi in matan turawa matan duniya ɗan duniya sun fito suna gwagwarmaya maza sun janye musu aiki a ba su aiki su bai kamata mata mutum a tafi cikin wani fili ne ba babu haƙƙin da mutum ke bai ba mata ba an ba mata haƙƙi iyakar ba su haƙƙi an kyauta musu iyakar kyautatawa ina gida kwanci me nono ka kawo a sai miki nona a sai miki hura ki dama ki sanye can mai canin a sai ya miki ki tuye ki cinye kin gani an kwanzajen su ta taho a sai ya miki ki dace ki cinye yi wai na kai yan zagin ma yan zagin su kawo ko ba haka ba shanun ma a kawo kasuwa a sai da a yanka a kawo miki nama ki dafa ki cinye yan awakin su duk yake ba amma kuma ka hin da na ɗaya ta zo ta ce ya kawo tsara a mata aure tana wahala gidan miji sai in an samu goma ko gidan miji gidan wahala gidan bauta subhanallah ala ka kyauta da haka ke da ɗan uwa musulmi wallahi mu kula da musulunci lallamu yi mun isa ya ta arziki dari duka abin da ya rage sai min Allah godiya kuma wallahi mu sani Allah ya ce da ka fata la azidan lahu in Allah ya maka ni'ima kai ne godiya to zai karo maka Kin ko kai ma Allah ba ku ke kan ni'imar da ya maka to ka sani azabar Allah ne sanani ce azabar Allah ne sanani ke? yana na faɗi da zuwa wata masu raka samu kan zuwa unguwa wai miji ya hana zuwa unguwa ne shi da dai aure ya mutu ita kai kara kotu yara ba ta je ita ba za ta yadda ba ni ko nake cewa ni ban sani ba ko dai ni ba mutum ne ba amma ni inda mu ce ne inda mu ce ne ina zan ci hauki ya tabbata ina ina zuwa unguwa ko fahimce ni kuwa in ce zan je jaje a ce sauka lafiya daga can zan wuce abin da zan wuce dan jini a cikin kin dawo in dai zan kwana a kan adaba mu kai ne hanya ana so na ku a gidan nan alama ce da ni da banza ba a gidan ɗaya ko ina nan ko ban nan ba ko ni كم مكلمة تحكي فيها كنا هي بطيء بلد أكيد بو بلد تحكي فيها ما جي بلد تحكي في كم الدنيا بابا أكيد عندك كم الدليل حتى زين جي أم جواب يعني بابا بنسوي فيه علامة أنا في في أنا كان كني لا يستجيبنا كذا هذا بنيرا لا فتني أكيد أنت تحكي أنا تونا أنا سأجي إن ما تحكي جدنا ده هكذا يباع في ميزة وقال لي هذا سوى أي شيء أكيد تحكي جدنا أتى أبو بلد تحكي kana so da ba a so in bar gida amma in na zama ɗauke ɗauke ne duk inda ma zan ji tafiya da har ma a ban lafiya su ta suka haka ko a ba su lafiya in ma unguwar ta kama ko ban nan ta tafi ba komai anya wannan ne matsayin ya kamata ki yi tunani ne matsayin ki a gidan nan kuwa menene matsayin ki a gidan nan anya akwai ƙaunar zaman ki a cikin gidan nan kuwa za ka haka kike so ki zama a cikin ta ta musu burki ana hana su unguwar nan alkhairi kuma jin daɗi ne ma Allah ka taimake mu Allah ka ba mu lafiya da kun ga ƴan uwa Allah ta ce karantarwar musulunci a kowane bangare shi yake ja mana faɗawa cikin rigingimu shi yake ja mana faɗa cikin wahalhalu amma Allah ya ba mu dukkanin abin da za mu ji daɗin rayuwa musulmi Allah ya fi salame ko yin jin daɗin rayuwa mafi yawa mu muke sakin hanyar da kanmu muke sakin layi da kanmu mu kama ratse ga hanya lailan farta sai mu sake mu bukunye ne ka tsalle mana faduwa mu sakin take zuciya kuma mun haka Allah ya so alhali ba haka Allah ya so ba ga inda Allah ya dora mu akai Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa Allah ka tsira ka saboda kike ne daidai da muke lokaci ma na kan da sauransu da kike ne lankara واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama magana ta hukunce hukunce suka rafe da ما mata ta auratayya na zamantakewa to kuma sai aka ci gaba da hukunce hukunce tsakanin yan uwan ta musulunci tsakanin musulmi da musulmi dan ka ne cikin da ka ga mutum musulmi dan uwan ka ne akwai zumunta ta jini ta kusa ko ko ta nesa dan uwa ne yana da haƙoƙa a ka kana da haƙoƙa a kai cika musu wannan haƙi shine tabbatar ka musulmi rashin cika ne wannan haƙi kuma ka zama mai launi Allah ya ce wa abudullah da farko ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da kowa gurin bauta kun ga bauta Allah kadai ake bauta ba hakkin Allah akan bayi ke su bauta mai kishi kadai kada a ce kowa gurin bauta Allah ya fara faɗi mana hakki wannan kalama bauta ana jinjina ta ne kurum ga Allah wani Allah ba a jinjina ne wannan kalama. an fahimci wannan ko kuna fahimta ta haka abinda da ake ce ma bauta ma iyaye sai aka ce ba a bauta mu iyaye sai ai kaman an ce kada ai musu da'a na. a'a sunan abu ce so a canza ba ta ake an bauta mu iyaye a an kyauta mu iyaye haka Allah ya ce an gane wannan so eh ne ta Allah tabaraka ta ke cewa wa bil walidayni ihsana wa qarara buka wa buka rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya hukunta kada a bauta ma kowa sai shi kadai da sunan bauta to yanda ya hukunta a bauta ne haka nan kuma ya hukunta a kyauta mu iyaye kyauta ake kira wani abu da ake kiyaye. sunai kyautatawa ina fata mun gani anan ma Allah ne ne kawai yake wa abdullah ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da kowa gurin bauta wajil walidai ku ku iyaye ihsana ku kyautata musu ayo ahsinu ilayhin ihsan ku kyautata musu iyakar kyautatawa duk abin ake kira kyautata ku kyautata musu wajibi ne akan iyaye akan ɗa da kyautata ma iyaye da dukkanin abin ake kira kyautatawa matukar abin ne bai saba ma Allah ba domin Allah ya ce in ja'a daka an kusanka bi imanin da kake da ilimin wa la tu'ihuma in sun jayayya da kai ka aikata abin da ba ka da ilimi a kai ya saba shari'a to nan kada kai musu da'a أما في وقائمهما في الدنيا معروفة سد حسد فزونا جسود من تشيء أجولة تكون شيء تاوى هو سوء ملكيك الأجل تتاقى مع الله لي سوء كي تتاقى مع الله كما كدك مجلس في باب بائي في النباء تتاقى الله بتأكيد ثورة سرع ونا أي فاكي أفري لو جنبونا مصر أقدرين أظن سكي أمرين إلا بعدين جبين لك تتاقى من زامن إمام مالك بن آدم ينا إمام المدينة wani yaro ya zo da kasawa. Kasawar da ya zo mai kika kuɗi ce ya ce ya imamu mali baba na tun da gudu inda ta da daɗewa baban nawa ya tashi ma ya koma ƙasar sudan inna ta ko tana nan zaune da ni a madina to yanzu Baba na ya aiko min da sako cewa yana son gani na in maza maza in tafi suna na yi kirin tafiya kuma inna ta ta hana ta ce ta tafi in tafi wa ya kamata in maɗa a cikin wani umarni ya kamata in bi imam malik ya ba ki amsa ya ce ina ba ka shawara ina umartaka maza ka amsa kiran mahaifinka ka tafi sudan tare da wannan kuma kada ka kusur ka saba umarnin mahaifiyarka ka bi umarninta sannan <laughs> shi ne gaba da baya ko yawa gaba da baya ke da ya ce tafi sudan kuma ya ce kada ya saba umarnin mahaifiyarka kada hana ko ta hana tafi sudan ne kada yi wannan ko da abin da masu imam ne yake nufi kada ka sai ban zuwa sudan kai kokar tafiya sudan kullum ka kasance a daure amma kada ka tafi ta zunin inda ita lallacinta ita tara maka ƙasa, ita turo maka manya da Allah Allah kan maka ita sai maka izini zai ka tafi aka san yi abin da kan ta hanyar da ka an gane ku ita kafi a wannan izini kada ka an gane cikin su zai kada ka saba ma kowa kada ka tafi ba da izinin ka ba shi kuma can kada ka ce ina ka hana ban zuwa kullum garin tafi baba ina tafi zan tafi baba ina tafi gane wanda kuka kuma dan Allah in yi mu hakuri in tafi ka kira wani wanta ko wani kananta ko wani kan'uwanta ko wani ke jin nauyi da Allah ku Allah sama ita kun ji abin da ya faru ku taimake ni ku limamin kan gane wannan ku taimaka mu an Allah kar maka ita aiki ko aiki ke da kai Kan gane wannan ko Allah ya taimake ni Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a shafa ta iyaye iyakar kyautatawa wannan kenan wajen walidai ya sana wajen zuwa ba haka nan uwa na jini shi a kyautata ne yana da aka a kansa a kyautata ne iya kyautata zumunta ta jini wani ya sama haka nan marayu wanda babansu ya rasu suna kanana ya bar su kar a gani aka raba muku bai kamata ku bar su suka kaji a kan cinye ba ya kamata a ta musu wani abu haka girma abincinsu suturarsu kula da lafiyarsu kula da karatunsu ko kuma ku ɗauke musu wannan ku ɗauka musu wajen wannan na ka ce ga marayu to marayun nan abin da baban zan ya musu ya bar musu ba daidai ba ne ba shi ki dai ku sa ido ki kake cikin wannan abu har abin ya yanzu sun cinye ko sun cinye fiye da su kafin su girma ko jama'ar unguwa ko jama'ar gari ku ɗauki nauyin karatu ku ɗauki nauyin abincinsu ku ɗauki nauyin gyara musu gurin su ku ɗauki nauyin duk abin da ya kama irin wasu su gwargwadon iyawarku Allah ka taimake mu an gane wannan ko ku so ku ta marayu wani mataki da talakawa waɗanda ba su da shi waɗanda ba su da kama ko kuma kusurar abin da kai ya komo ba to su ma ku agaza musu ku taimaka musu Allahu akbar wal jari zil qurba hakanan makwabci mai abokin zumunci ko makwabci na kusa wani jarin zunubi haka nan makwabci manisanci wato makwabci wanda ba zumunta ta jini ko kuma makwabcin da babu wata dangantaka ta kusa tsakanin ku da shi an gane wannan ko malamai sun yi maganganu ana sahibu birjinji haka nan aboki manisanci wanda ba wata abota ba ta kurkusa shi ma yana da haƙƙi a kanka na ka taimaka maki ka agaza maki wa bani sabili da matafiyi wanda guzurin shi ya kare shi ma yana da haƙƙi a kanka na ku taimaka ne da abin da zai yi guzuri har ya kai inda zai je mai rauni ne ku taimaka ne amma malakat aymanukum abin da dama ku san mallaka na bayi bayin da ka sayo a kasuwa suke ma eh, abin nan wato suke ma ɗawainiya suke ma hidima mutane ne kamar ka su su ake kamar aka haife ka wata ka'ida ce wani abu ne ya faru har aka ce su jawo karkashin ka su zauna to ka taimaka musu ka yi haƙuri da su inna Allah hakika shi an tabaraka wa ta'ala fa la yuhibbu man kana mukafala Allah bai san mutum mai girman kai fakora al-qahri mai nuna isa mai nuna san iyawa Allah ba ya san irin waɗannan mutane ma'ana ba su ne bai so halayensu ne bai so Allah bai san girman kai Allah bai san nuna isa kan hura hanci da koma kai wane ne akwai wani sama da kai akwai wasu sama da kai gane wannan ko dan haka ke nan Allah tabaraka wa ta'ala zai san ka zamo mai girman kai Allah tabaraka wa ta'ala zai san ka zamo mai sisigi mai hura hanci da jin karnin mutane da jin warin mutane Allah ka tsare mu wannan kenan wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa na haƙoƙan zamantakewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam na haƙoƙan zamantakewa tsakanin bawa da ubangiji shi ma Na ka kun ga da farko Allah sai ya zo shi mana ku bauta mai haƙƙi a kan ku bauta mai shirma da kowa sannan haƙƙi na biyu haƙƙin iyaye shine mai kyau kyautata mu iyaye haƙƙi na uku shine haƙƙin zamanta zamanta ta jini wanda zai qurba yan uwa na jini da haƙƙi a kan ka taimaka mai ka hada mai in ka ci samun duniya ka taimaka mai da abin duniya in ya fi ka samun gina ka har buri dai zumuntacce yake wani ya samu haka marayu wanda baban su ya rufe ba suna kanana ku agaza musu kada ku bari su yi ɗangaren da aka bar musu ku ɗauki nauyin karatunsu ku ɗauki nauyin karɓar abin da su ku ɗauki nauyin suturarsu ku ɗauki nauyin gyara musu kullum zama gwargwadon iko ko mutanen gari ko ku mutanen unguwa ko ku kuma marayu a cikin ga kwamitokin marayu mara ya su samu ba wai ya tsaye shi da ramadan kaɗai ba inda sun samu ne kullum cikin wannan aiki suke in sun samu ne kullum cikin wannan aiki suke mu kuma mutanen unguwa alhaji wani da hajiya wance mu kawo ɗauki ga wannan kwamiti kada mu bari ya wuce mu kawo ɗauki lokaci lokaci muna saka jarin mu ciki haka ma da malam wani da malam wani mu masu ɗan ƙaramin ƙarfe mu mu sanya jarin mu ciki cikin ya yi ɗin nan haka aka so mu zauna suna da haƙƙi akan mutum marayun nan wani masakin da talakawa waɗanda ba su da shi wal jari zul qurba da makwabci wanda yake ma'abocin ku? Wani jari zul da makwabci wanda ya yake abokin nisanci malamai sun yi maganganu da yawa amma daga suke akwai maganganu guda biyu ko da suka ta ɗaukuwa jari zul qurba wasu malamai suka fassara makwabcinka ne sannan ko ɗan uwanka ne na biyu yana da haƙoƙan makwabtaka yana da haƙƙin kuma iya uwantaka ta jini jarin jini ne maƙwabci manisanci makwabcinka ne ga gida ga gida amma ko ba ɗan uwanka ba ne na jini an gana wannan ko yana da haƙƙi na kasance maƙwabcinka, amma ba haƙƙi da ɗan uwantaka wasu sun fassara da wannan wasu ko suka fassara jarin jini ƙurba wato wanda yake makwabcinka na ga gida ga gida makwabcinka na ga gida ga gida ya roƙi makwabcinka wanda yake ga gidanka nan ga gidanka akwai ɗan tazara domin daga gidanka in kai gabar da gidanka in ka ƙirga gida arba'in duk makwabtanka ne in kai yamma da gidanka ka ƙirga gida arba'in makwabtanka ne kudu da gidanka gida arba'in makwabtanka ne arewa da gidanka gida arba'in makwabtanka ne ga cikin inda makwabta akwai na kusa akwai na nesa da saboda haka wani ya ci wani girman haƙƙi na kusa ya yi nesa girman haƙƙi wasu sun tabbaka wannan a kan wannan sai makwabci na kusa ga gida ga gida da makwabci na nesa ko tsakaninka da gidanki zo da gidanka zuwa gidanki wurin gida talatin ko talatin da biyar makwabcinka ne amma jini jini nesa ne an gane wannan ko wasu kuma suke makwabci ne zamanta da makwabci mara zamanta shi ake nufi da wannan aya wallahu a'lam duk tasiri a kyauta muku wasu sahibi da da aboki wanda yake mai tsanci aboki mani ta ce kamar abokin sana'a sai aka kasuwa kuma kuke haduwa ta yi kasan gidan ki ba ko kasan san maganin ke ba amma da abokin ki ne kuna haduwa a kasuwa kuna tsayayya ko irin sana'a ku ɗaya ko kuma yana tsaye gurin ka ko so man kare kaga abokin ka ne wanda yake mani san ji akan ce wannan ko wasu kuka sai sai kuma ma sai a shekara ka sani ba da kuma yana da ganin wannan sai ai ya rasu kan gane wannan ko kaga saboda ya santa ko kuma abokin tafiya ya ka tafi abuja zai tafi abuja kuka hada a mota kuka zauna tare abokin ka ne tafiya an gano wani kudi an sauka kowa zai kama gaban ko ba haka ba shi ban wannan shi ma aboki ne manyan sarki haka wasu suka fasa wasu malama ko suka fasa tafiya abinda ake nufi sahibul bisinti matarka an gano wannan ko aboki ya zaman tafi a ba ya rigima kullum ta bata maka ne ta zan kurbar ki kuma ta bata maka ne ta zan kurbar ki kun gani ko abokiyar zama ce amma abokiyar rigima to a taimaka musu kuma wa bani tabi da matafi yana da haƙƙi a kan ƴan gari in gudun ya kare haƙƙin shi su taimaka mai da abin da zai yi gudun zuwa gari ko da kan garin su mai kuɗi ne Allah akbar wa ma malakat aymanu da abin da muka san mallaka bayi da kuka so a kasuwa suna da haƙƙi a kan kuma ku dora musu aikin da ya karfe su to bayi kenan ina kuma gabaranka wanda baranka yake maka ko yaron gidanka ko yaron shagonka ko yaron ka gurin aiki a ce haka shi ma da aiki akan ta kada ka tsananta mai ka tsora mai aikin da ya fi karfin ki ko ka tsora mai aikin da zai wahala ko kuma a gama aikin ka amince kuma ka san mai abin da zai ajinci ku kada kai wannan domin inna Allah fi hakika Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbu man kana mutala bai san mutum mai takama bai san mutum mai girman kai bai makwabta da abokan zaman girman kai fakura mai musu alfahari mai jiji da kai mai jin warin mutane Allah baya son waɗannan mutane ba su ne zai so ba halayen su ne zai so zai san irin waɗannan halaye Allah zai san mutum mai girman kai Allah zai san mutum mai ɗagawa Allah ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da ɗaga jiji da kai Allah ka kai mu na'am mu je mu mana na ko ina da tafiya ya muke mun kana gari ko koko kwana Allah ba ku da Allah ce da Allah ba mu Abin makaranta daidai Allah ka ba mu Wanda ne da kuskure kuma Allah ka yake mana. wallahi hakan ta faru ne Allah ba da gangan ba ta faru ne da karancin sani mu ko tun har ko kuma ga ni karam Allah ka yace mun abin da muke da kuskure ya Allah ya Allah tabaraka wa ta'ala ka san da barka gare mu ka san da barka cikin rayuwar mu gabaki daya akwai tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ni ne ina azumi sai kwaro ya fada min cikin makoshi kuma ya wuce in ina matsayin azumi na yana azumi kwaro ya fada miki a baki har ya kai makoshi kuma ya wuce ya matsayin azumi ki haka ne ko malamai mafi yawan arzabur ba sun ce azumin ka yana nan domin ba da gangan kai ba an gane wannan ko ba da gangan kar tura kwarin na ba ya wuce maka saboda azumin ka yana nan Allah ta ce na ina hukuncin wanda yana sallah alkawai biyu na ƙarshe sai manta bayan ya gama fatiha sai ya ƙara sura ko ya ƙara wasu ayoyi daga cikin sura yana sallah alkawai biyu na ƙarshe sai ya manta ya karanta sura ko ina hukuncin wannan ya yi daidai ko ma bai saba manta ya da gangan ya ƙara sura ya yi daidai an gane wannan ko an samu sanar da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko in su lokuta alkawai nan biyu na ƙarshe akan ji ya karanta wata sura ba fatiha ba yana bayyana muku matsala aya ɗaya ko aya ce a ciki ko da ma yana sanar ya ƙara ba za a ce sanar shi ta ɓaci ba an gane wannan ko sanar shi tana da lafiya ba Allah ya taimake mu da mafi yawan sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rasulun nan na karshe yana kan fatiha ne kadai haka mai suka ce kan fatiha kaɗai ba sai ko sura ba Allah ya taimake na. na'am wannan istimali ina so in amfani da wannan dama domin malam ya ja hankalin matasa akan zagin shugabanni da ake yi da kuma faɗin munanan kalamai a kan to alhamdulillah kai ma kai ba su kokarin Allah ta samu da kai malamin yana ja hankalin mu ne a kan zagin shugabanni da ake an gane wannan ko shugabanci ne rigar kaya jiya kake hangen abu ba haka yake ba jiya da kake ganin gajiyawa in kai ne gudun ba ka yanda kake yi abin da nake so ka lura in kana ciyar da gidanka kan shugabancin gidanka kadai ya kake ciki ka suka mutane da cikin yarda da ƙyar sun sun kai hamsin da ƙyar babban gida sun ake ka talatin sai kasa da aka, amma shi kake ba sai kokarin ka kare kare kamar ka mutu amma kuma da aka gidan baka burge su ba ko ba haka ba ka burge gidan ka ba tukunna to a bari a ce ƙasa ina fata an fahimci wannan a ce jiha a ce cewa gabani suna iya kokarin kamar yadda nake ke faɗi kuma kullum ana samun na ƙwarai a cikin cewa gabanin ana samun na banza cikin su da haka na ƙasan ma ana samun na ƙwar ana samun na bada yadda muka haka su kama ya kullum murafi ya kullum murafa yadda waɗanda ake shugabanta take haka shugabannin su ma take Allah yana ba mu shugabanni ne irin mu sai dai yadda mu ya cikin mu suke fita ko ba haka ba kun fahimce ne ko saboda haka dajin su kuskure ne kun fahimci wannan in akwai wani abu da za ka yi ka yi musu addu'a ko da zaliman ne ko da ma mai kake yi musu addu'a Allah ya shirye in suka kiri kai ma ka kiri in suka ki za ka ji daɗi wani daga cikin bayan Allah an masa da ne sunan shi yake cewa wallahi tallahi inda Allah ya sanar da ni wata addu'a wata in ne addu'a nan take na tabbatar an amsa sai ce wallahi ba zan ma kaina wannan addu'ar ba mai shugaba na ne zan yi ma shugaba na wannan addu'a ne domin in yi ki na ki in kuma ya lalace ni ne na lalace sai fata mu fahimci wannan saboda haka kullum su yi kokari musu addu'o'i na alkhairi ko mu yi musu kikkiawan da su abin da suke da kyakkyawan zato zai zo maka da kyakkyawan hali kullum nake ce muku zuciya take ayyana ko kuma take bayyana maka abin da kake yi zuciya take bayyana maka wani misali shi zuciyarka tana so ka ga alkhairin abu da ka daga gan alkhairin kenan ga sunan sai ko ka kalli abu da ne kuskure kake son gani to nan din za ka kuskuren abu haka mutum da mutum in ka sa wani mutum a gaba kuskure kake son gani yanzu da haka kuskure birjiga sunan sai ko ka sa mutum ba ku kuma kake san gani kan kake san gani zaka dinga gani alkan kake ga sunan da yawa ina fata mun gane ana ka taimake ni shi ke jawo da cikin gida shi za ka yi sabon aure uwar gida sai a ce mata aka miki muguwa ta dauka muguwa ce za ta zo ita ma can amaryar ta ce ta muguwa ita ta dauka muguwa za ta iske shi ke na kowace ta zo kawo ta ce da kowace kowace ta dauka wata muguwa ce da kai hanyar abu ya don muguwa gaba ɗaya shi ke kamar cin zama lafiya amma in an nemi abu ke kyawun zato in Allah ya so za a zauna lafiya dan Allah ya yi kyau gaba da kyawun zato wannan ya tana min wata rana cikin azumin nan ne unguwar mu ina zaune ɗan su mutane suna hira sai ɗaya yake ta zage shugabanni ta zage gaba ya kawo salon ji ya tsaya ta mutane ya yi kaza ya ya to ina maganganu shi kuma ɗaya sun ce sai kun ba Allah fa haka sai ɗaya ya ikon Allah ya ce ka ji wannan labari ko yake ne faru ya ce wai yanzu nake da an ce shugaban ƙasa ya yi ruwa a kan shekarar biya ya yi ruwa ya haka kankara kai da za a yi mutum iya ruwa ya ce ya aka iya tsaya ta mutane duk da aka iya tsaya ta mutane duk da har iya tsaya ta mutane aka zai iya ruwa kenan da suka bushe da dariya gaba ki ɗaya su tsihir ta koma dariya Allah ya kyauta wanda ke da Allah ne iya bakunan mu ko kai ne aka ce a wannan matsayi ayin hakan da ake kira ba an zai kasu shiga ku da sannan ina jin ba na bane wannan magana ina jin a wani majalisi na mu wannan magana ce mun samu labari wani mutum yake bayar irin wannan labari ce zagin shafai ake ana sun cinye kudin gwamnati gwamna ya cinye miliyan goma an cinye miliyan ɗari shugaban ƙasa ya cinye miliyan ya yi kaza ya yi kaza Ya ce yanzu ka duba mutane irin ta irina da muka je nefa gidan kamfanin wutar lantarki ko muka yarda yarjejeniya za mu rika jiya a sa muna abin nan wuta za mu rika jiyan jin a rika rubutu ana kawo mana ya ce da kai da ni da ire-iren mu ka bi unguwanni irin namu kirga gida goma da kirga samu gida hudu ana jiya da ya kamata wani kuma yana jiya ko zai jiya ma ya miƙa wutar da ƙasa za a kawo ne gire jiya a kayi bida a baku ya ƙi biya amma kuma ina jinta ka can baya kuma ya ba gida biyar ko shida kai kuma kuɗi yake amsa. shi ko ba haka muke ba. duk mafiyan haka ne ka gani ko sai ba an fara gidaje ana amfar kuɗi nan kuma a zo a ce kusa kusa da kamfani a cibiyan shi kuma tambayar da yadda ake za a biya da ka maɗa ta yace ta gwamnati ce kuma kuma ɗan ƙasa ne dole ka arzikin gwamnati wurin aka ce wannan mutumin wannan mutumin da ya cinye kuɗin nefa ya cinye kuɗin kamfanin wutar lantarki eh, dubu bakwai ko dubu takwas dan da aka ce shi ne gwamna saboda Allah bai iya danna miliyan bakwai ba da ita gudu bai gani a sai kowane gauta ja ne wanda kurin bai sha rana ba ne dukkan mu hakan muke duk kake ganin su a gabanin barayi ne sun sace ce mu ma barayi ne Ko kowane gauta ja ne kurin sai dai wanda bai sha rana ba da haka ya ka iya da kanka bai kun ke rufe ma ido kullum kallon kanka kai ne ne laifi an gane wannan kullum kun ke kama ka'idar rayuwa ɗaukar kanka kai ne ne laifi ka kowa ma laifi wannan zai saka kai wata tuba ga Allah amma in kana ɗauka kai ba ka da laifi laifi suwa ne shugaban ne masu tsokarin da zaka tuba kullum ka tsara zai ka kai ma ne laifin ne ni ma ne laifin ne to na ka laifin ya rufe maka ido ni ma nawa ya rufe maka ido Allah ka taimake mu na'am wannan yake malam ina yana azumi duk lokacin da na yi sahur da safe sai in dinga jin abinci na taso min zuwa makoki na hmm. na rage cin abincin amma dai duk da haka haka nake ji hmm. kuma komai na ta yake. yake hmm. na matsayin azumi na azumi in dai abin nan bai zo baki ba ya koma azumi yana da ka ci abinci wato ya ci abinci in ya ci abinci ya sahur da safe sai da abinci na yau yunkuri yana yau sama ina yau wajen makoki wannan abinci in dai bai zo baki ba ya koma su azumin shi lada in ya zo baki ne ya koma su an rama wannan azumi amma in bai zo baki ba to azumi yana da Allah ya taimake mu na wannan ce malam ni dalibi ne idan ne karatu bai zama dan Allah a tsaya da addu'a a san cikin addu'a <laughs> tare da yan uwa ɗalibai. alhamdulillah kun je wani dalibi in ne karatu bai zama saboda haka yake bar da daga yawa musulmi Allah kin ya tsakar suna ya zauna kuma bari in baka wata shawara da wani malami ya bada shi da shi yake ya ce ta sautu ila wa fi isku da ni ila tarkil ma'asi wani dalibi ne ya faɗi wannan ce ina karatu ina gane karatu sai na kasance ban gane karatu duk sai na kasance ban ganewa yace ta sautu ila wa in isku ihirli sai na kai ƙara kasa haddace karatu na zuwa ga malami na malam wasi sunan malami kenan malam wasi in yace fa arshadani ila tarkil ma'asi sai mun nuni idan da aka tafi ni tunani ayyukan da nake yi da shigo da wani sabon aiki na sabo ko na duba sai daga babu shakka wata rana wata mace za ta wuce in ta daga zanen ta haka ya ta kokarin ga aurenta ita to wannan ne saboda ka kana karatu kansa ne gane karatu to kai kokari ka kare idanka ka kare hancinka ka kare kare ayyukan sabo kada ka bari cikin yayin gare ka amma kana karatu kana yan kilakan ne kana kallon fina-finan baka kana kallon fina-finan abin nan ko america da wane ne ka da dai irin waɗannan abubuwa waɗannan kalle-kalle suna cinye kwakwalwa ba ta barin karatu ya zauna ciki kana karatu kana sauran kashe-kashe yi ko amma ɗinka a ina ne da kaɗe-kaɗen hausa da nawa ne ne waɗannan ba sa barin karatu ya zauna ko ya zauna suna kore shi ne har abada wuta da ruwa ba sa haɗu a ƙwarya ɗaya wani yana kashe wani to matuƙar za ka yi karatu to duk ɗaya na abubuwa kulle su kallace-kallacen fina-finan nan tashoshin nan nawa ne ne duk kulle su mamare ɗin nan kaɗe-kaɗen nan watsi da waɗannan abubuwa to Allah ya so ka tsara wannan karatu zai zauna karatu sai ya zo ba abin da zai kore Allah ka taimake mu. ce na akwai wani abu da ke damuna a zuciya kuma bai da kyau mm. don haka me ya kamata in dinga yi ko wata irin addu'a ya kamata in rika idan ina jin wannan abu yana zuwa mu haka ne to in kana jin wani abu wanda bai da kyau ke damun ka a zuciya addu'ar da zaka yi duk abin da ka kama na sunan Allah ka addu'a da Allah yana bi amma irin wannan mas'al to ka yawaita neman tsari daga shaitan in ka iya a'udhu billahi min shaitanir rajim ka dare ka ta an gane wannan ko da sauran addu'o'in neman tsari daga sharri shaitan sharri ke dan ne yake tuso maka wannan abu cikin zuciyarka Allah ka kare mu daga sharri shi Allah ka kare mu gaba ki daya Allah ka ba mu dacewa Allah ka taimake mu da eh assalamu alaikum akwai wata wa sanarwa cewa wannan karatun da aka fara tun daga farko har ƙarshe akwai idan mutum yana bukata sai samu malam ko so a ce an sa shi a darul fikir sai mutum ya je zai same shi insha Allah Allah ya taimake mu asa ina yaro suke nan suna ga wata odiyo ke ne wani gurin yawa intanet ne wani eh, kan wani gida ne a nan Allah ce Allah ba mu dacewa Allah kare shi yadda ne uwa kamar muka yau ne ranar da muka yi alƙawari in Allah ya so za mu rika wannan majalisi sai kuma da yawa rai in Allah ya tabbata sai mu zo mu dora inda muka dakata in kuma Allah ya tafi rayuwar mu kuma sai kuma wasu dora ko da sake sabon lale da fatan Allah tabaraka wa ta'ala in ayyukan mu Allah in ayyukan mu abin da makaranta daidai Allah ka ba mu A cikin da karancin sanin mu da jahilcin mu ya sanya maka kuskure ko tushen harshe ko rashin sani ya sa maka faɗa ba daidai ba Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana sannan ƴan uwa mu sai da muke tare da ku a wannan guri muna bar addu'a gare ku ga bawan Allah da ya ginin wannan masallaci alhaji garaba sai Allah dukai Allah ya gafarta mishi Allah ya rahmace shi kun ga wannan suka sadaqatu jariya yau ya bar duniya shekara da shekaru kun ga wannan masallaci har yanzu ana ibada a cikin wannan masallaci to duk ibadar da aka yi a wannan masallaci yana da kamashin wannan ibada wannan karatu da muka yi ne. yawan ladin da ka samu yawan ladin da na samu yawan ladin da muka samu gaba daya shi ma ya samu kwatan kwatin irin wannan ladan kun kasu da kasar jariya kenan Allah ka taimake mu Allah ka dukai Allah ka gafarta mu sauran bayan Allah suka biyo baya da gyare-gyare ga wannan masallaci da sauran masallaci a cikin duniya Allah ta baraka wata ka san su muna farka to Allah ka saka su da kai Allah ka gina musu gidan da cikin gidan aljanna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da cewa wanda ya gina ma Allah masallaci misali ce karkuciya Allah zai gina mai gida cikin gidan aljanna Allah akbar kenan wanda ya taimaka wajen ginin masallaci sai ya da naira dari Allah tabaraka wa ta'ala zai gina mai gida cikin gidan aljanna Allah ka babu abin taimaka wajen gina masallaci da makarantu ka gina mana gida cikin gidan aljanna Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka gafarta mana zunuban Allah ka gafarta mana zunuban ya Allah Allah ka taimaki mu gabaki daya yan uwa waɗanda muka yi mu kurakurai domin dama ba hausa yakan ce zo mu zauna zo mu saba dole ne mun saba ma wa'ansu na kusa ko na nesa muna fata muna barka cewa a yafe muna mu ko mun yafe mu kowa Allah ka yafe muna gabaki daya Allah ka yafe muna gabaki daya kwamitin da ke kula da wannan masallaci in suke fi wuriya na kai komo da wannan tafsir da sauran da ayyuka da ake a wannan masallaci Allah tabaraka wa ta'ala kaga tsawainiya suke Allah ka saka musu kai Allah ka gina muku gidaje cikin gidan aljanna Allah ka duka mahaifan mu gabaki daya Allah ka babu karfin zuwa ci gaba irin wannan aiki babu shakka kuma shi masallacin suna ba ke kokarin ku da sauran ayyuka da sauran kwamitocin masallaci ko ina ana taimaka mu addinin Allah domin addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su mu ma Allah ya taimake mu Allah ba mu lafiya zama lafiya sauran al'umma muke shiga wannan guri muke sauraron wannan karatu Allah ta baraka wa ta'ala ka amshi ayyukan mu ka sa mun yi dan neman yarda ka ya Allah Allah ka kara mu gidan aljanna yadda muke taruwa a wannan guri Allah ka tattara mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna da ƴaƴan mu da matan mu da iyayen mu da kakannin mu da ƴan uwan mu da dangin mu da makwabtan mu da sauran ƴan uwa da baki da Allah ka tattara mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka yafa kurakuran mu ya Allah Allah ka yafa kurakuran mu ya Allah wa'annan shugabanni namu wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ka zaba mana a wannan kasa da wannan jiha da kuma sauran local government ɗin mu ko ina Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su ikon yi mana adalci mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu jiyar da shari'a kada ka taimake mu yi musu jiya akan abu ne bai zaba mu shari'a ba da mu da su Allah ka yi mana jagora da mu da su Allah ka yi mana jagora wannan damana Allah ka sa mana albarka cikin ta fitintinu a wannan ƙasa ta mu Najeriya yanki da nafa yan boko haram faɗan ƙabilanci kurayen shanu yan kwanta kwanta yan taki taki tashin hankali daga cikin kala kala Allah ka kawo mana ƙarshen irin tashin hankali Allah ka kawo mana ƙarshen irin tashin hankali Allah ka ba ƙasar mu lafiyar zama lafiya Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanci hankali ya Allah ban sani ba ko akwai wani abu da kwamitin masallaci akwai wanda zai da kuma tara Thank ya ce masu ita kafi suna buƙatar ƙarin bayani yadda ya zo a sunna wajen fita ita kafi ya yi kamata a yi yadda ya zo a sunna in sun samu ne ya haka manzon Allah suna sallallahu alaihi wasallam yake yi yakan jinkirta in ya ita kafi in an ce an ga wata to ba zai fita ba har sai gari ya waye wato na idi kenan yakan fita daga inda ita kafi nan zuwa masallacin idi to wannan in sun samu ne haka ya kamata a yi daga masallacin da aka ita kafi a bari har sai gari ya waye wajen masallacin idi daga inda aka shirya ita tashi a cikin masallacin idi daga nan sai a sace gida Ya ka san gane wannan ke fi lafiya ga sunna in har ke ta samu amma ba dole bane in akwai larura mutum ya tafiya ya je gida ya da zuwa sunna ya tafi masallacin idi Ya fata an gane an fahimta ko Allah ya mutum ne sai ba sani ba komai mutum masallaci ko akwai wani sako ko ko banzo kowa ko wasu da ne siya ban da na ko yawa Allah ya taimake mu shi da akwai sako daga kwamitin masallaci Allah ta baraka wata Allah ya sanya albarka Allah ba mu lafiyar zama lafiya da karo arziki da kwanciyar hankali ya Allah ya kuma kun gana yawan yau ah, ah, ah,